da ke a nan unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke katun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu sad jiya mun tsaya aya ta ashirin da shidda يو زام تاش آية عشرين دبقي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار kamar da muka sha faɗi wannan sura ce ta makka mai kira zuwa ga tauhidi mai kira zuwa ga gaskata za a tada mutane bayan mutuwa mai kira zuwa ga gaskata annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya ba mu labarin annabi Dawud da kusancin da annabi Dawud yake gare shi da irin baiwa da Allah yawa annabi Dawud sai Allah ya ci gaba da jawo hankalin mutanen Makka da masu tunani irin nasu na cewa an halicci sama da ƙasa a banza ba akan komai aka halicce su ba ta lalace ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila lalle ba mu halicci sama da ƙasa da abin da tsakanin su ba a banza a babu komai a haka kawai muka halicce su ya kasance suka halicci kansu yanzu mutum zai ce akwai dalilin da yasa aka halarci jirgin sama domin ya ɗauku kaya ya ɗauku mutane daga wani gari zuwa wani gari akwai dalilin da yasa aka halarci waya aka kekeri waya akwai dalilin da yasa aka halarci mota amma sama da ƙasa su babu wani dalili haka kawai ya ce neta ce ɗabi'a ce haka ɗabi'a nan ta kasa yin waya ɗabi'a nan ta kasa yin mota ta kasa yin mashin ko cikin waya ka ta lalace za a ce a ce wani spring ne za a canza ɗan kaɗan shi ma ba a yi shi bakilan ba shi ma an yi shi saboda wani abu ɗan notu inda za a ɗaure ba amma sama da ƙasa an halice su a banza aba Allah ya ce wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sama da ƙasa da abinda da tsakanin su a banza ba Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وتن الله باب أبن دي حالتا أبنزا ka ذلك ظن الذين كفروا wannan shi a tunanin kafirai su kafirai abinda suka tunane haka ɗai aka yi sama da ƙasa wasu masu ce ta yi kanta big bang aka yi da ta buɗe shi kenan wai big bang da aka yi ta buɗe in ba sama da ƙasa ba ko halittun da Allah ya yi babu abinda suke dacewa shi halicci kai ne komai wani abu ya halicce shi zaka Allah ce zalika bannul ladina kafaru wannan shine tunanin wanda suka kafirta fawailul lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbatar ma kafirai azaban wuta domin wannan iyakar rashin tunani kenan an ce imamu abu hanifa ya shirya mukabala da wasu mutane masu irin wannan tunani masu cewa komi shi yayi kai ne ba Allah ya yi shi ba komi shi yayi kai ne sai shirya mukabala da su cewa za a haɗu wuri kaza na haɗu waje kaza lokaci kaza za a tattauna aka zo lokaci kaza yi sai bai zo ba suka tsaya suna ta jira suna ta jira bai zo ba sai daga baya yanzu zo sai suka ce ya aka yi ta saba alkawari sai ce dama sai na tsallakun ruwa in taho to ina tsaye ina jira kawai sai a bishiya da annan sai ta koma jirgin ruwa sai na hauni to suka ce ba zai yiwu ba jirgin ruwa haka kawai babu wanda ya yi shi ya ce to kuma abin da za mu tattaunawa kenan kun ce sama da ƙasa babu wanda ya yi su haka ne kawai afasibtum annama khalaqnakum abasan kuna tsammanin mun halice ku saboda wasa kuma cewa ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba shine Allah ya ce ma khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma batila ba mu halicci sama da ƙasa ba da abin da tsakanin su saboda batil saboda haka kadai ya kasance ba su da manfa ta halittar su zalika zannul ladina kafaru wannan shine tunanin waɗanda suka kafirta kafirai Allah ce fawai min lazina kafar minan nar azaba ta tabbatar makafirai ta wuta wannan matsala ce mai girma wadda ake so mumini kullun ya dinga jaddada imani ne saboda sama da ƙasa kullun kana ganin kullun kana ganin su don shi cikin azkar da annabi sassan ke karantawa kullum in ya farka da bacci shine ayoyin ƙarshen suratu ali imran ah, ah, fi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kaga Allah ya ce na mene ni kafa kuma rayu na kare ka ni? to na gode yace ka zauna kaga kullu ce da sabi sai annabi sallallahu ya ya karanta wannan ayoyin in ya falka daga bacci cewa inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a halittar sama da kasa inna fi khalqi samawati wal ardi wa layli wan nahari da sabani da yini da dare ke yi la ayati li ulil albab lalle akwai ayoyi ga ma'abuta hankali saboda me saboda yanzu kullun kullun sai kaga sama da kasa kullun sai kaga yini da dare sai kasance akwai ayoyi waɗanne ne masu abuta hankali allazi ne yaskuruna Allah qiyaman wanda ke ambaton Allah tsaye wa qu'udan da zamne wa ala junubihim da kuma a sassan su sai Allah ya mai wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tunani a halittar sama da ƙasa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar ya ubangiji ba halicci wannan abu ba a banza ba halicci wannan abu ba saboda wasa ba halicci wannan abu ba saboda rashin manfa tsarki ya tabbatar maka ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta don haka yadda ambaton Allah yake da muhimmanci haka tunanin halittar sama da ƙasa take da muhimmanci saboda mai musamman wannan lokaci a da da yanzu duk akwai masu tunanin sama da ƙasa babu wanda ya halitta su sun kai matuƙa ga ilmin kimiyya da gani cewa nesa ce ɗabi'a ce haka ta halitta su ce ɗabi'an nan ta kasa halitta abin da ke yawo ciki sai sama da ƙasar za ta halitta lalle wannan ɗabi'a ba ta yi ƙoƙari ba wannan ɗabi'a ba ta yi ta yi takwalci da yawa ta halitta sama ta halitta ƙasa amma ta kasa halitta abubuwan da a tsakanin sama da ƙasa ya kasance sai an halicce su kuma su an halicce su ne da manfa amma sama da ƙasa ɗaya aka halicce su ba manfa to wannan ba daidai ba ne Za ka wannan matsala ce mai girma a tauhidi kuma daɗin alƙur'ani shine duk abubuwan da yake zuwa da su abubuwa ne wanda suka yi amfani a da suke amfani a yanzu a yanzu a wannan lokacin ganin aka yi an ci gaba na kimiyya an yi nisa da aka yi tunanin cewa sama da ƙasa ne ce haka suke ɗabi'a ce big bang ne suka watse waye haka kawai ɗabi'a ce haka kowa ya isko su to yanzu da aka kawo wannan ashe shekaru da yawa da suka wuce akwai masu irin wannan tunane kuma Allah ya musu raddi Allah ya nuna ba daidai bane don haka yanzu ya zan cikin abin da kakai ko da yaushe tuna girman Allah da tuna za a yi tashi kiyama ta dibin sama da ƙasa ɗai ka dibi sama ka dibi ƙasa da wani ya kirkiri jirgi wani ya zo jirgin sama wanda ya fi nashi da wani ya kirkiri mota a baya wani yanzu ya yi mota wadda ta fi tashi tada aka yi mota ta farko ba ta da ac tada aka yi jirgi na farko baya iya tasowa daga ingila zuwa najeriya sai dai ya tsaya ga hanya ya sha mai ya koma tsaya wata ƙasa har ya kawo Sada aka yi jirgin ruwa na farko ya ɗauka kayan da jirgin na farko na yanzu ke ɗauka sada aka yi waya ta farko ba ta da intanet akwai abin da ke kawo na magana? kina jan hausa? ba ki jan hausa? masha ana tuwon cikin azumi? <laughs> what is your name? my name is joy joy they said you are here to accept islam is that right? Has anyone compelled you to accept Islam? Has anyone forced you to accept it? No, no. Why do you want to accept it? You just want to accept it? Do you have any reason? I just like it. You just like it, right? So I will say, uh, I will say something and you repeat after me. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah. إله إلا الله وأشهد وأشهد وأشهد وأشهد هد هد أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله ما شاء الله So the meaning of what you said is that in short there is no God but Allah. Do you accept that? It means there is no deity worthy to be worshipped except Allah and Muhammad is his messenger and his, his prophet, his servant. So you accept that, right? Yes. Do you want to change your name to another? Your name is George. Yeah, do you want to change your name to another Muslim name? Well, you think about it later, right? Or do you want to change it now? Yes. What, name? Aisha. Aisha, mashallah. That's a very good name. So we congratulate you. Everyone here is happy. They are chanting takbir because they are all happy. You are now a sister like any other one here. May Allah bless you and may Allah bless your religion. So you will not eat from now till sunset, right? Take a time about instead of there. Uh, four hours. Four hours later. Sakamako aljanna ne bai wahala ba ko? Awa biyu. Yanzu fa in Allah ya ɗauke ranta ta ɗauki ɓagas. Zulubi ko guda ba. Allah ya karɓa mu. muke. ai zalika bannu lazina kafaru fawailu lil lazina kafaru minan nar zaka wajibi ne kowa kullu ya dinga tunani tunanin cewa sama da ƙasa Allah ya halicce su ibada ne duk cikin suratu ali imana allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard Allah ya kawo wa yatafakkaruna tare da ambaton Allah zaka mutune ya tsaya yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yana katun qur'ani da tsaye ko da zaune ko da gincire ko kuma kawai duk ba su yake ba tunanin girman Allah yake da ya halicci sammai da kasai tunanin girman Allah yake da ya halicci al'umma ashe shi ma ibada ne don haka kada ka bari a ruɗe ka kullum ana shiga musulunci kai kuma ka hita ba tare da ka shirya ba wasu don haka Allah adda addini ne Allah adda bayi ne yana yana ta gargaɗi mutane suna shigowa kai kuma ya zama wasu suna gargaɗa ka kana hita da wani tunane na cewa neta ta halitta sama da ƙasa cewa ɗabi'a ce cewa haka ne cewa ba su da wata fa'ida da aka halicce su wannan ba daidai ba ne sai Allah ya ce mai أم نجعل الذين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينزمنا سنيا وإن سكي إيماني سكي أيكم قريب kalmufsidina fil ardi kaman masu banna a bayan ƙasa yanzu ana sanya mutanen kirki muminai kamar rai. am naj'alul muttaqina ko kuma muna sanya masu takawa masu jin tsoron Allah masu biyar dokokin Allah masu yi ma Allah kal fujjar muna sanya su zama kamar fajirai imamu bin kasir ya ce la naf'alu zalika la yastawuna inda Allah Allah ya ce inda Allah ba su daidai sai ce wa idza kana al-amru kadhalika idan lamari ya kasance haka da mumini da kafiri da na kwarai da mugu ba ɗaya bane fala min darin ukra wannan ɗaya yana nuna maka dole babu makawa sai an samar da wata gida ta daban shine lahira yusabu fiha hadal muti wanda za a ba da lada ga wanda ya da'a wanda ya da'a a bashi lada wa yu'aqabu fiha hadal fajir sannan yi mu'aqaba ga ga fajiri وهذا الإرشاد يدل الأقول السليمة والفئرة المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء kawai cewa da mumini da kafiri da na kwarai da mugu ba ɗaya bane wani yana nuna mutum ya fahimci cewa lalle akwai buƙatar akwai wani gida gidan sakamako lahira fa inna na rabbalimal baji ibnu kasir yace a nan duniya muna ganin azzalumi mai wuce iyaka yazdadu maluhu wa waladuhu dukiya ta da ‘ya'yane suna ƙaruwa azzalumi ne kowa ya sani sata yake sata dukiyar jama'a yake azzalumi ne ɗan fashi da makami ne azzalumi ne mai cin riba ne azzalumi ne mai ɓoye kaya ne su ƙara tsada ya fistuwa azzalumi ne mai nau'uka ayyukan kasuwanci ne masu wahalar jama'a amma ibn kasir sai mu ga dukiya ce tana ƙara yawa ‘ya'ya ne na ƙara yawa wani imu kuma mu ga cewa ni'imomi ne suna ƙara yawa wa ya mutu kazalika kuma mu ga ya mutu cikin ni'ima ko ba a haka ana ganin mutum cikin ni'ima yanzu irin waɗanda suka yi yaƙi suka je aka kashe musulmi a afghanistan aka kashe musulmi a libya aka kashe musulmi a ina kuma suna nan dukiyoyinsu na ƙaruwa ‘ya'yansu na ƙaruwa kuma su mutu cikin ni'ima Yace ce wani ralmuɗi al-mazluma sai mu gama yawa Allah ɗa'a wanda aka zalunta ya mutu bi kamar yana mutuwa cikin wahala kai ana haka ko ba haka yake wannan fala budda fi hikmatil hakimil hakimil alimil adil babu makawa ga hikimar matsananci hikima mai ilmi matsananci ilmi mai adalci allazi la yazlimu mithqala zarratin wanda baya zalunci ko ƙwara azzara min insafi haza min haza cewa zai wannan insafi zai wannan adalci daga wannan zai ɗauki haƙƙin wannan ya bai san ma wannan yanzu dan fashi da makami ya kare mutum ya kashe shi an shi dukiya yi. ya ci gaba da zama cikin ta cikin ni'ima har ya mutu shi kuma ya mutu tun nan kuma shi yau wahala ya nemi dukiya to ai in an ce babu hisabi babu ranar lahira da an zalunci wasu sosai da an cuci wasu sosai to hikima Allah mai tsananin hikima mai ilmi baya bari a tafi haka haka dole akwai ranar da Allah zai ansowa daga wannan ya ba wannan fa idan lam yaqa hadha fi hadhihi dar idan wannan bai aku ba a wannan gidan na duniya ayyana anna hunaka daran ukra li hadha al wal musawa ya tabbata cewa akwai wani gida wanda yake na sakamako da daidaituwa a ranar alkiyama don haka na kware bai taba zama daidai da mugu in ka yi abin ƙwarai, alheri don kone ba ya faduwa kasa banza in a duniya baka ga sakamako ne ba za ka ga sakamako ne lahira ba dole duk abin da ka yi a duniya shi ka ga sakamako ne a duniya ba a'a akwai wani abu za ka yi shi ka wahala ka sha wahala kuma a duniya ka mutu cikin wahala amma in ka tafi lahira Allah zai maka sakamako da ni'ima madawwamiya akwai wani da zai ta jin daɗi kuma yana kafirce ma Allah ya kasance cikin haka har ya mutu amma in ji lahira zai ɗanɗana kuɗa ta zai ɗanɗana azaba ta yi shi ne Allah ya ce am na ja'alul na amanu wa amilu salihati yanzu shin za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aikin ƙwarai kalmufsidina fil ardi kaman masu banna a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina ko kuma za mu sanya masu jin tsoron Allah da da'a ga Allah da kiyaye dokoki ne kal fujjari za mu sanya su kama fajirai a hukuncin Allah ko ina a duniya da lahira ba ɗaya suke ba ta wannan fuskar ne wasu malamai suke aibata demokradiyya cewa demokradiyya ɗaya ka sa su daidai suke a demokradiyya da mutumin kirki na ƙwarai da wanda ba na ƙwai ba kowa ƙwai a ɗaya gare shi in gari mutum goma a akwai a cikin gari mutum goma guda shi a sarkin mallamai saboda ilmi da sani guda shi a babban dattijo shi a hakim shi a sarkin gari guda shi a babban dattijon gari guda babban profesa ne na political science guda nawa kenan mun kai ga hudu ko shidda nan dukkaninsu 'yan daba ne a demokradiyya in shidda nan suka ce sai baba sai baba wannan guda hudu din gaba ɗaya suka haɗe da mallamin nan sarkin mallamai da babban profesa na political science na san jiya da yau da babban masani babban hakimi da babban dattijo dukkanin suka ce mun ga jiya da yau kowane mu ya kai shekara saba'in kowane mu ya kai shekara hamsin zuwa saba'in ya san daidai muna ganin abi wannan hanya a zaɓiwa ne wani yan daba yan shekara inda sun kai shekara sha takwas suka ce a mun haɗa kai abin za a ce wa'annan sun jibin jaye wa'annan wannan ba daidai ba ne a musulunci in za a zaɓi shugaba a halin hallewar wal'akadi ka zaɓin shugaba ko dai kunga lokacin da sai a annabi salasalan ya rasu suka taru a saƙifatu bani sa'ida suwa suka taru duk mutanen madina a'a muhajiru na wal'ansar shugabanninsu suka taru dukkanin suka yi a ga sayidina abubakar to ina macin da a cikin ɗaki ina wani ba ƙauye da a tafi a'a wannan ba lamarin ne ba ne wannan lamarin ahalul halli wal akadi ne ko kuma lokacin da sayidina abubakar ya zo rasuwa yanzu kun ga tunane kunga kun ga girma ne da daraja ce da ɗaukaka ce kai wanda Allah yayyaba allazi yuti malahu zakka, wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda wanda annabi yayyaba wanda annabi yace nayi kusa tafiya in bar duniya da zan ɗauki wani in tafi abokin tafiya da sayyidina Abubakar wanda sahabbai suka yi ijma'i suka zaɓe shi da ya tashi sai ce ina ganin zan zaɓa muku Umar zaɓin ya yi ko bai yi ba mai hankali ne wanda hankali ne ya kai wannan matsaya da Allah ya yabai annabi ya yabai muminai sun yabai annabi cewa ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar da Allah da manzon shi da muminai ba su yarda da kowa ba in ba abubakar ba a sa shi gaba ya bada sallah sai ce ya zabe Umar na uku shine a ɗauki wasu mutane masu hankali kamar lokacin da shi kuma sai na Umar ya zo rasuwa ya zaɓi mutum bakwai shidda cikin su duk asharatul mubashsharuna bil janna ne yace ku za ku zaɓar shugaba yasa ɗanai ya zama na bakwai ɗanai yace amma ɗana ba a zaɓe ne yace waɗannan shidda duk wanda aka zaɓa to yayi amma na bakwai ɗin da nisa ɗana domin yayi balance domin in aka yi uku uku to duk inda ya shiga an yi hudu ya ba da wahala ba don shi ɗanin zaɓai amma shiddan nan kowannen su aka zaɓa yayi amma ban da shi to haka ake zaɓin shugaba don shi yanzu ko daular sakkwato da shehu ɗan fado ya bai mutum bakwai suke zaɓar sarki amma in an ce kowa da kowa da ɗan daba da mai hankali da marasa hankali da kowa da profesa da wanda bai taɓa makaranta ba da babban wanda ya san jiya da yau da wanda bai san jiya da yau ba mai dattaku da marar dattaku da na kwarai da mugu a ce kowa daidai daidai yake a wannan ba daidai ba ne shi ne Allah ya rajin wannan ya ce amna ja'alun lazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi yanzu muna sanya wanda suka yi imani da Allah suka ayyukan kwarai kamar ba su banna bayan ƙasa amna alun muttaqina na fujjar ko muna sa masu takawa kamar fajirai kuma kowa ya san ba daidai suke ba mutum guda ka gina kamfani ya ɗauki mutum dubu aiki haka ne to kaga ko nan ba daidai suke ba mutum guda ka zama likita ya ceci mutum ɗari kaza ya ceci rayuwarsu mutum kaza don haka kowa mutane Allah ya aje su matsayarsu wanda ya fi su shine wanda ya imani da ayyukan kwarai wannan ya fi wanda ya ce ba Allah cikin waɗanda suka imani da ayyukan kwarai suma matsaya matsaya suke manzila manzila suke martaba martaba suke wani kuwa ya manzila da martaba da Allah ya ajiye shi Allah ya ce kitabun anzalahu ilayka kitabun anzalahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru آياته وليتذكر أولو الألباب bayan Allah ya gama magana halittar sammai da kasai da nuna cewa za a yi sakamako da nuna cewa akwai hisabi sai Allah ya zo da magana alkur'ani Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi ne da muka sauka suwa gare ka mubarakul liyadabbaru yi. mai albarka ne mun saukar da shi domin a yi tadabbarin ayoyin shi shak muhammadu muktari shafiɗi ɗaya daga cikin uzuwa hayati kibarin ulama kullum yana maimaita wannan ayar yana cewa wasu mallamai suna cewa allah ya sanya albarka ga ƙur'ani domin a yi tadabburi ne me tadabburi ne domin a yi tunanin ayoyi ne a yi tunanin yadda ake karanta wannan ana fassarawa ana cewa Allah ya sanya kaza kamar kaza Allah ya sanya kaza daidai da kaza Allah ya ce za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wanda ya kyautata za a kyautata mai Allah ya ce wanda ya kafirta zai haɗu da azaba Allah su haka aka saukar da Qur'ani li yadabbaru ayati domin a ayi tadabbarin ayoyin shi afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha Allah ya ce shin ba za su tadabbarin al ba ko yana sauka ne ga zukata waɗanda aka rufe zuwa ka ana so ya kasance kana fahimta ayoyin ƙur'ani? kana tadabburi in kana bin liman ana karantawa kana bi gwargwadon abin da ka fahimta kana tadabburi ayoyi ne in ka zo wajen tafsiri ana karantawa kana fahimta in baka iyawa yana halarta ka ɗauki mai fassara da yaren da kake ji kana fahimta fassarar ana yin bayani bale yanzu akwai masu fassara akwai masu bayani akwai masu sharhi duk da kowane yare kake ji akwai su yanzu don haka Allah ya saukar da alkur'ani ana mai albarka Kur'ani ana samun albarka ce da karanta shi ana samun albarka ce da kusanta da shi ana samun albarka ce da tadabburin ayoyi ne da tunanin abin da Allah ke faɗi wacce ayar da muka karanta wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar kaga ashe tadabburi ayoyi ana karantawa kana Allahu akbar abinda Allah ke nufi abinda Allah yake nufi abinda Allah ke nufi limamin mun sarawihi sai kaje karanta suratul safat sai wani mutum awon ya anshi makarfa ya ce don Allah ji dama unguwan nan ne ji wannan abin da aka muka karanta na tafsiri sai muka ji kamar da mu ake yau sai muka ƙara fahimtar ma'anar duk ma'anar da ake karanta sai galiba yana karanta ayoyi yana karanta ayoyi nan muka yi ta karanta ayoyin da hadisan da suke magana da ayoyin da suke fassara su da hadisan da suke fassara su da maganganun mallamai da ke fassara su to yana tabbata maka duk surar da ka samu aka fassara maka aka yi maka bayani aka ce ga sababin saukar wannan ayar ga abin da ya auku to in na karanta ta za ka ji cewa kamar ka saba da ita kamar gaba gare ka aka saukar da ita shine dabbaru ayatu domin su yi dabbarin ayoyin sai Allah ya ce wal yatazakkaru ulul albab kuma domin ma'abuta hankali su yi tunani ba haka kawai aka zuba shi ba zubi ana karanta shi ne domin a yi tunanin ayoyin ayoyin sai su ƙara maka ilmi su ƙara maka fahimta sai ya kasance ka fahimci abin da Allah ke nufi ka fa'idantu da shi kuma imani ya tsayu cikin zuciyarka bayan Allah ya yi muna wannan fasila ta tauhidi da gaya muna halittar da ya ta sama da ƙasa da dalilin da ya sa ya halicce su da gaya muna da yi cewa muminai ba a sanya su kamar kafirai wanda suka yi aikin kwarai ba su zama kamar fajirai sai Allah ya tabbatar muna da ƙur'ani da albarkar da aka samu gare shi sai Allah ya dawo muna kissa Annabi Dawud da Sulaiman sai Allah ya ce muna wa wahabna wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد طيب الله ce wahabna li Dawud Sulaimana Allah ce mun ka ba annabi Dawud kyautar annabi Sulaimana zaka haihuwa kyautar Allah ne duk wanda Allah ya ba ya baka kyauta lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima zaka da kyauta Allah ne babu mai iya ba da sai Allah babbar kyauta shine Allah yake cewa habna li Dawud Sulaimana mun ka ba annabi Dawuda kyautar annabi Sulaimana ni'mal abu ma dalla da annabi Sulaimana innahu Awwa shi mai yawan koma ma Allah ne kun ga Allah ya yabai da cewa mai yawan koma ma Allah ne kuma Allah ya yabai kamar yadda Allah ya bi annabi Dawud da kafinai ka annabi Dawud da annabi Sulaiman gida ne mai albarka wanda Allah ya yaba sai Allah ya ba mu labari abinda aka yi sai ce uriba alaihi bil ashi safinatul jiyad lokacin da aka gitta mai a da yamma iquri ba alaihi ka ambatan musu lokacin da aka gitta mai bil ashi da yamma as na turjiyar dawaki masu tsayuwa da kawa uku in garman dawakai suka dinga sukuwa gaban shi watan dawaki ne ne zo ya diba su tunda Allah ya bashi mulki ya bashi dukiya ya bashi annabta dawaki da za a fita da su jihadi suka dinga gittawa yana inspection yana diba su faƙala sai ya ce su da aka yi haka har lokacin sallar la'asar ya wuce yana nan yana inspection yana jiba dawaki sai sallar la'asar ta wuce shi faƙala in ni ahbabtu hubbal khairi بسم الله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ayyub sai Allah ya ce ifu ba alaihi bila shi lokacin da aka gitta mai ana sukuwa gabanai a lokacin yamma asafinatul jiyad dawaki ingarman dawakai asafinatul jiyad ingarman dawakai masu tsayawa akan kafa uku aka gitta mai su sai su faƙala in yi ahbabtu hubbal khairi ya ce ga ya an soyan min da son alkhairi son dukiya son abin duniya an zikirar rabbi daga ambaton ubangiji na shine sallar la'asar hatta tawarat bil hijab har ga rana ta hijabi ya ɓoye ta tafafu har rana ta faɗi ba samu sallar la'asar ba kaga wannan ya nuna sallar la'asar tana cikin sallolin da banu isra'ila ka yi tana cikin sallolin da al'ummomin da suka wuce suke yi sai kasance an shagaltar da shi daga wannan sallah za ka sai ce mai rudduha alayya a mai sannin wa'annan dawakin gaba ɗaya ka fiƙa masan bisufi wala ana sai ya dinga sukasu su a su da wuyansu ya soke su ya basu saboda Allah ya ce a kinaman saboda Allah in dai wannan dukiya ta shagaltar da ni daga ambaton Allah ta shagaltar da ni daga sallar la'asar to a je a yanke ta a je a soke wakin nan yana cikin hujjojin da aka kafa na cewa ana cin doki saboda ba zai iya soke waɗannan dawakin ba kuma a yace su ga banza sai kasance an yi hasara baka sai ce a soke su sai a je a ba da su sadaka fi sabilillahi ga mutane ibnu kasir yace zakara gairu wa'idin min as wal wal mufassirina da yawa cikin mallaman salaf da mallaman tafsiri so ambata annahu ishtagala bi arbiha cewa ya shagala da gitta mai dawakin da aka yi hatta fata waqtu salatul asri har lokacin sallar la'asar ya wuce wallazi yaqfa'u bihi yuqfa'u bihi abinda a tabbas aka yankewa da shi annahu lam yatruka amdan ba da gangan ya sallar la'asar ta wuce ba bal nisyanan mancewa ya shagala da su yana kallon su yan mance kama shigilan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yawmal khandaq an salatul asr kama da shi ma annabi an taba haka da shi a lokacin yakin khandaq aka shigaltar da shi sallar la'asar hatta sallaha ba'da al-maghribi har ya sallace ta bayan magariba wa zalika sabitun fi sahihaini wannan ya tabbata a sahih bukhari da muslim min gairi wajhin da hanyar huskoki da yawa wa zalik min zalika an jabirin kala ciki akwai hadisin da jabir bin abdullahi ya ruwaito ya ce ja'a umar umar radiyallahu anhu ya zo yawmal khandaki ranar andas ba'da ma garabati shamsu bayan rana ta faɗi. fadi ya yasubbu kuffara ƙorashin, sai ya dinga suka yana aibata kafiran quraishawa Waya Kulu yana cewa ya rasulullahi wallahi ma kittu usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrub wallahi ban kusa yin sallar la'asar ba sai da rana ta yi kusa faduwa wata mutanen sun shagaltar da mu muna ta gina rami jihadi ne aka fita handak shine gazwatul ahzab mun karanta ta nan shekarar da shekara biyu da suka wuce cewa sahabbai suna ta gina suna gudun mushrikai su zo su shiga sai sai na umar ya zan bai samu sallar la'asar ba sai da rana ta yi kusa faduwa sai ya yi ta sai ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mushrikan sun shigaltar da mu ta sallah ban samu ba sai da rana ta kusa faduwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaituha ni har yanzu wallahi ban sallace ta ba rana ta fadi sai annabi ya tashi ya yi sallar magariba ya yi sallar magariba sannan ya yi sallar la'asar sannan ya yi sallar magariba kaga wannan ya nuna irin abin da ya auku da annabi Sulaiman shi ma ya auku da annabi sallallahu alaihi wa sallam. zuwa ka zai yi kai ma kamance ya kasance wani abu ya shigaltar da kai lokacin sallah ya wuce amma annabi Sulaiman da ya kasance dawaki ne sai annabi Sulaiman ce duk a soke su a soke su gaba daya ya kasance an bada naman su fi sabilillahi haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo mai kyautar riga yasa ta yi sallah sai kasance riga tana da zane-zane sai zane-zane ya shigaltar da shi ya yi dinga ta bayan an gama sai ya ci riga ya ce a mai tamma wanda ya bashi a kawo mai dalke na wancan mutumin da ya bashi abu jaham domin ya yi sallah ciki domin ta shagaltar da shi daga sallah watan wa'annan mutanen kirki annabawa da manzanni in wani abu ya shagaltar da su na dukiya ko wani abu da suke mu'amala da shi daga lokacin sallah to za su ba wannan abin shi ba ko ya shigaltar da su daga yin sallah cikin lokacinta ina ga wanda kwallo ka shigaltar da shi ya ana match baya iya tashi ko lokacin sallah yayi sai an tayi half time in ya tafi yayi ta da sauri yana yana tunanin cewa ai kusa dawowa kaga wannan bai kyauta ba wannan bai fifita duniya sai akan lahira sai ba ina wanda ke barin sallah saboda wani mitin ana mitin da ke barin sallah saboda wani mitin ya bar sallah saboda wani mitin ya kasance har lokacin ta ya wuce kaga wanda ya haka bai fifita lahira ce akan duniya ce ba mutum saboda mitin mutum saboda kasuwanci akwai yan kasuwar da in lokacin sallah ya ba a sai da komi sai ayi sallah kuma akwai suna nan kuma muna ganin dukiyar su Allah na sa mata albarka da kakka yadda ka kasance cikin masu fifita duniya akan lahira ya kasance sallah ta wuce ka annabi wajen yaki ne aka tafi haka wajen kariyar addinin Allah ne kai wajen mi kuma duk da haka annabi sai ya nuna rashin jin daɗi ne ya nuna damuwa kai da haka ta auku amma wani sai ya hada sallah biyar wani sai ya hada sallah uku wani sai ya hada sallah biyu babu wani uzuri babu wani lalura babu wani uzuri da shari'a ta yadda da shi to irin wannan bai kyauta ba kaga Allah ya ce annabi Sulaiman aka gitta mai dawaki ingarman dawakai wa'anda suke tsayawa akan kafafu guda uku dawakin annabi Sulaiman suna da bambanci da sauran dawakai hadisi ya zo a ingantacce a cikin sunani abi dawud cewa daga nana aisha radiyallahu anha tace kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazwati tabu aw khaybar annabi sallallahu ya dawo daga yakin tabu ko yakin kaibar wa fi sahwatiha sitrun a cikin ɗakin ta in take aje kaya akwai labule fa qalat sitrun fahabakin rihu sai iska ya bugo ya kware labulen fa kashafat nahiyatu sitri an banati aisha sai gefen labulen ya kware sai annabi ya ga ƴaƴan na na aisha na wasa ƴaƴan tsana ƴaƴan da take wasa da su na laka lu'ab na wasa fa qala sace ma hadhihi ya aisha ni ne nake gani ya ki aisha qalat banati yace ƴaƴana ne ina wasa da su wara'a bainahunna farasan lahu janahani yin riƙa'in sai ga tsakanin sai ga wani doki da an yi mai hikahikai guda biyu na kamar fata haka hikahikai wanda iska ya buga sai su kada a faƙara sai ya ce ma hazan lazi a rawa faɗa hunna miya na nake gani na tsakaninsu na ga wani doki gaya ƙalar faratun ta ce doki ne ƙala sai ce wa ma hazan a alaihi miya ne nake gani gare shi wannan doki ƙalar jarahani ta ce fiffike ne guda biyu ƙala sai annabi ya ce faratun lahu janahani doki da hikahikai guda biyu ƙala ta amma sami ita anna li sulaimana khailan lahu ajniha take baka ji ala annabi sulaiman yana da doki dawaki masu fikafikai ba kala kace fa ba'ika annabi yayi dariya hatta na ra'aytu nawajibahu hannu ga manya manyan hakura ne gumakan hakura ne yana dariya kaga tace annabi Sulaiman yana da doki yana da dawakai masu fikafikai kuma annabi ne mata in kaji ba yace wa'annan dokunan ne zaki matsalawa saboda annabi Sulaiman dawaki ne kamar da zamu ji ayoyi na gaba da aljannu da iska suna tafiya tare da shi duk inda ya nufa suna tafiya a ɗanaki wannan hadisi an wato shi ingantacce ne za ka dawaki annabi annabi Sulaiman ingarman dawakai ne kamar yadda Allah ya gaya muna safinatul jiyad dawaki ne masu tsayuwa da kafa uku kuma ingarman dawakai kuma annabi Sulaiman yake duk a soke su saboda saboda sun shagaltar da shi daga abbatun Allah sai Allah ya ce wala kan fatanna Sulaiman wala qad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyi jasada وألقينا على كرسيه جسدا ثم ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب الله تعالى قد فتنا سليمان حقيقة النبي سليمان ممكن نشي wa alƙaina ala jasadan muka jefa wani jiki akan kujerar shi wanda yake nuna annabi Sulaiman ya da kujera ta mulki tunda shi yana da mulki irin yadda masu mulki ke da kujeru shi ma yana da kujerar mulki shi yana da mulki kuma yana da annabta kuma yana da kasancewa ta yi manzo sai Allah ya hakika mun fitini annabi Sulaiman muka jefa jiki muka jefa wani shaidani jiki akan kujera ta sun ma'ana sannan muka sake dawo mai da mulki ne wata da malaman tafsiri ka faɗi ne. ya kasance Allah ya jarabtai sai ya an shi mulkin ya ba wani shaidani na wani lokaci sannan Allah ya koma mai sammai da mulki ne to amma wannan fa akwai kissoshi da ake kawo kamar da jiya muka faɗi game da isra'iliyat shi ma na akwai kissoshi da ake kawo na isra'iliyat masu tsayin gaske na cewa wani zobe ne annabi sulaiman yake da shi da ya shiga makewayi kafin ya fito yabba wata daga cikin mata ne wannan zoben ta rike sai wani shaidanin aljanni ya zo ya kusanci matar ya ce mata ya yi kama da annabi Sulaiman ya ce ba ni zobe na sai ta bashi da yasa sai kasance duk mulkin annabi Sulaiman ya dawo mai zaka sai ya dinga tasarrufi ya dinga tasarrufi sai mutane fada annabi Sulaiman suka fahimci cewa irin wannan tasarrufi ba irin na annabi Sulaiman bane suka dawo inda mata ne suka tambayi suka ce lalle lalle shi annabi Sulaiman da ya fito daga makewayi ya tambaye ta ina zo bai na tace ai Sulaiman ya fito na bashi yace ni ne sace ni ne Sulaiman to wancan aljanna ya riga ya tafi da shi amma duk wannan kissa ta Isra'iliya ce kuma akwai abubuwa ciki da yawa wa'anda ba su inganta ba ciki har da nuna cewa wa'annan aljannu suna tahowa inda mata annabi Sulaiman suna nuna kansu inda mata annabi Sulaiman kamar shi ne zaka da wa'ancan malaku mutane annabi Sulaiman da suka fahimci cewa wannan abin ba daidai bane wanda wannan mulkin ke tafiya akai suka wa matan magana suka ce mu ma mun fahimci haka yadda yake zo muna annabi Sulaiman baya zo muna in muna haila amma shi yana zo muna muna haila saboda haka muka fahimci shi ne ko ba shi bane duk wannan bai inganta ba shek Muhammadu al-amin shankiti rahmatullahi alaihi a cikin adwa'ul bayan yake cewa wa qad qaddamna al-kalama ala hadhihi al-aya wala qad fatanna sulaymana kin yake mun gabatar da bayani akan ta wa ala ma yakuruhu al-mufassiruna fiha da abinda masu tafsiri ke ambata cikin ta min riwayat allati la yakhfa suqutuha na riwayoyin da bayyane yake cewa wa'annan fadadin riwayoyi ne ba ingantattu bane wa annaha la taliqu bi mansabin nubuwa cewa wayannan ayoyi wayannan abubuwan da ake faɗi baya halatta ga annabci wato baya yiwuwa ga mukami na annabci irin yadda aka ce annabi Sulaiman cikin kisoshin ya koma yana aikin kifi ya koma ana dukan shi a hanya da wasu abubuwa yace mun bayyana wannan fi suratul fi suratul kafi a suratul kafi fil kalami ala qawlihi ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah yace a wannan wurin mun yi wannan bayani Ya ce wa ma ruwiya anhu min salafi min jumlati tilka riwaya abinda aka rawaito daga salaf a waɗannan riwayoyi na cewa annabi Sulaiman a an shi zobe shi ne yan wahala yayi kaza aljani ya hau mulkin shi wannan ba su inganta anna shaytana akhadha khatama Sulaiman cewa shaiɗan ya an eh, zoben annabi Sulaiman wajalata ala kusihi ya zamna akan kujera tai wa da Sulaimana ya kori annabi Sulaiman ila akhirih har zuwa ƙarshe ne yuwaddihu butlanahu da ke nuna tsaryan wannan da ɓaci ne qauluhu ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanu bayina na gari kashi ɗan baka da iko a kansu za ba za ka iya samun iko a annabi Sulaiman ba illa manitta ba ka min algawe sai wanda ya bi ka cikin batattu shi kuma annabi Sulaiman ba batacce ba ne واقترف الشيطان بذلك شي ما شيطان يجدد هكا في kamar كما تشوا ya cikin suratul hijr yace illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayin ka wa'ida ka tsarkake zaka wannan kistoci ana ta ambaton su har su kai inda yake shiga cikin ki ya ya je ya sau kifi ya fashi kifi ko a bashi kifi ya fashe cikin cikin kifin ya ɗauko zobe cewa shaitan ɗin yayi wata wahal da ke har yana kasance yana zuwa yana kwana ga mata ne da mata ne wannan kisoshin ba su inganta ba ibnu kasir cikin tafsiri ne ya ce mafi yawansu daga isra'iliyat ne kuma cikin banu isra'ila akwai waɗanda ba su yarda da annabta annabi sulaiman ba wannan shine matsala zaka za su iya kirkira waɗannan abubuwan sai su azamai zaka cikin al'ummomin da suka wuce cikin banu isra'il cikin mallaman akwai waɗanda ba su yarda annabi sulaiman annabi annabin Allah bane manzon Allah ne su ana kawo shi a cikin littafansu a matsayin mai mulki a matsayin babba mai mulki don haka duk waɗannan ba su inganta ba amma Allah ya ce wala kad na Sulaiman hakika mun ni annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan muka jefa wani jiki akan kujera sai thumma ana sanan muka mai sai akan kujera sai malaman tafsiri suka ce yana nuna akwai wata fatara da aka yi Allah ya alce mai mulki domin Allah ya nuna iko ne da kudura ta da shari'ar da mulki dawwamamme shari'ar da mulkin da ke ci gaba da tafiya qala rabbi wa habli mulkan la yanbaghi kanta qala rabb ighfirli sai annabi Sulaiman sai ce Allah ka gafarta min na yadda wannan jarabawa ce Allah ka jarabta ni zai yi nayi wani laifi ne Allah ka jarabta ni da haka doka Allah ka gafarta min wa habli mulkan la yanbaghi a ahadin min je. Allah ka bani mulkin da bai cancanta ga wani bayana ba innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai basuwa kai ne al mai basuwa Allah ka bani mulkin da bai cancanta ga wani bayana ba hadisi ya inganta cewa amr bin as radiyallahu anhu yace naji annabi sallallahu ya ce yace inna allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin allah azza wa jalla ya halicci bayi ne a cikin duhu thumma alqa alaihim min nurihi sannan allah ya jefa haske ne cikin bayi ne faman asabahu min nurihi yawma idin tada duk wanda ya samu haske wannan hasken turan nan da Allah ya halicci bayan na jefa wannan hasken zai shirya Allah ya sa muna cikin da muka samu wannan hasken wa man akhfa'ahu dalla duk wanda wannan hasken ya kuskuranta to zai bace fadhalika falidhalika aqulu don shi nake cewa jaffal qalamu ala ilmi Allah azza wa jalla alqalami ya bushe akan ilmin Allah azza wa jalla sai ce wa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace kuma naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sulaimana alaihi salam Haƙiƙa annabi Sulaiman alaihi salam ta'ala Allah ta'ala salasan ya tambayi Allah abubuwa guda uku fa aqahu sintaini Allah ya bashi guda biyu wa nahnu narju an takuna lana salisa muna fatan mu Allah ya bamu na uku uku ya roƙa Allah ya bashi biyu to mu al'umma mu muna fatan mu kuma Allah ya asa muna na uku sa'alahu hukman la yusadifu hukmahu ya hukman yusadifu hukmahu ya tambayi Allah ka bani mulki ka bani hukunci irin naka kai, kasance in ni hukunci ina yin daidai fa abahu sai Allah sai Allah ya bashi haka daidai saka annabi Sulaiman in yayi hukunci to hukunci ne yazo daidai da abinda Allah yake nufi wa ta'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wannan shine mahallin shahid ya tambayi Allah ya bashi mulki wanda ba zai kamata kowa ba bayanai fa abahu iyahu sai Allah ya bashi mulkin da babu mai samun irin wannan mulkin wasu alahu ayyuma rajulin kharaja min baiti wannan guda biyu Allah ya bashi ga na uku sai ya tambaye shi duk wani mutum da ya fita min baiti daga gidanai la yuridu illa salata fi hadha masjid babu abin da yake nufi sai sallah a masallacin baitul maqdis kharaja min khati'atihi ka yawmi waladatu ummuhu zai fita cikin zunubai ne kamar radda mahaifiya ta halicce shi ta haife shi fa nahnu narju an yakuna Allahu azza wa jalla qad aqahu iyaha muna zaton Allah ya bashi wannan ya sanya cikin wannan al'umma don cikin wannan al'umma duk wanda ya fita da gida ne ya je betul maɗis ya yi sallah to ya fita cikin zunubai ne kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi doka yana halatta kawai mutum ya hau jirgi daga nan ya je palestine ko isra'il ya je a masallacin betul maqdis don ɗaya yi sallah a ciki haka ya je madina masallacin madina don ɗaya ya yi sallah a ciki haka ya je masallacin makka domin ɗaya yi sallah a ciki muhalli shi cikin wannan hadisin annabi sulaiman ya roƙi allah ya bashi mulki annabi sassan ya tabbatar suwa ya roƙi allah ya bashi mulkin da baya kamata ga kowa baya ne kuma allah ya bashi don shi ya ce ƙara ah, rabbi fili wa habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di ya Allah ka bani mulki wanda bai cincinta wani ya same shi bayana ba innaka antal wahhab lalle kai Allah kai ne al wahhab hadisi ya inganta wata annabi sallallahu yana sallah a cikin masallacin Madina sai ya dinga yi haka da hannu ya dinga damka a gaba ne yana jimka bayan ya gama sallah sabai suka ce ya rasulullah mun ga kayi wani aiki wanda bamu taba ganin kaya cikin sallah ba kana jimka hannuwanka yace shaiɗan ne ya zo ya so ya shagaltar da ni a cikin sallata sai ni shake mai wuya har da ni ji sanyin harshe ne a hannuna wata ya miƙa harshe ne har ya taɓa ni in ɗaure shi a cikin ginshiki cikin ginshikan madina har mutanen madina yaren madina su kewaya mai su dinga jifa tai sai ni tuno da addu'a annabi sulaiman da ya ce rabbi fili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai da sake shi ni tuno annabi Sulaiman yayi addu'a Allah ya bashi mulkin da bai ba ba zai ba kowa ba ya ne ba sai ni mulkin da aka bashi shine na ɗauye aljannu zaka sai ni sake shi sai ya wuce zaka annabawa suna girmama junansu ya kasance tun da annabi Sulaiman ya yi wannan addu'a to ni ban son in shiga cikin wannan ban son ni a mulki irin na annabi Sulaiman ni manzon Allah nake annabin Allah wanda ke shugaban annaba cikamakin annaba shugaban manzanni amma ni ban tafiya da aljannu duk inda ni gada ma, ban sa a kama aljannu a ɗaure. duk da ina iya haka saboda me saboda kada ya san nan nayi koyi da annabi Sulaiman mulki na mulki na ya zama irin nashi don haka annabi sallallahu alaihi ya girmama wannan da annabi sulaiman yi wannan addu'a sai Allah ya bashi abubuwa ga sunan wanda ga dukkan alama a gobe anan za mu tashi fa sakharna lahu ta tajri bi amrihi a haythu asab insha Allah gobe ne za mu tashi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai yana akwai tambayoyi da muke ansa kuma akwai yau ba a neman taimakon marayu nan amma dai ah, an akwai taimakon marayu da aka ciwo ta account sai a karanta mu ji me aka samu sannan nan ma a sannan ta account ma ana cigaba da nema ko 00 guda 3 158 2488 ai jadi bismillah to alhamdulillah Allah ya kama mana da alheri sai kuma ranar da a cikin account a yau jiya zuwa yau akwai wani ba kula da abu su shi ba wanda ya fara dubu goma akwai aliyu amina musa dubu goma a dubu biyar akwai garba da sai da a dubu hamsin akwai sule audu dubu biyar suleiman ras dubu goma naziru zakar shi ma dubu goma ahmad an dubu goma sai shi ma wani wanda ba a suna shi ba wani ba Allah dubu biyar buba isa dubu goma aisha a jini dubu talatin yusuf abba dubu hamsin anwar shi dubu biyar kalal ultimate dubu ishirin sai fatin babakar dubu goma yusuf musa aliyu dubu biyar zainab dubu biyar abba muhammad dubu talatin sabon Allah dubu goma tijjani muhammad dubu biyar jamila suleiman dubu biyar fatima Habib dubu biyar hafta hanafi dubu biyar hafta muhammad ita dubu biyar wa wasu bayan allah guda biyu wani ya ba da dubu biyar wani kuma dubu goma allah ya saka musu alheri sau wannan tambaya ya ce assalamu kuma malam daga masoyanka mai ƙaunarka saboda Allah daga kasar gobe sabon birni Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsoron Allah ya ce da farko muna roƙon malam ya tsaya mana addu'a a kan halin da kasar mu gobe take ciki na rashin tsaro Allah wani je kawo tsaro a gobe tambayar ta ne malam ni ne a shi ne ya sha azumi uku akan uzuri da ya zo ramawa Yana ganin wacce shekara ke magana da ya zo ramawa na farko ya yi niyya kuma har ya shirya abincin da sahur ya aji amma bai samu yin sahur ba da ya tashi da tafi sai ya wuce da shi azumi na biyu kuma ya ce gaskiya bai kwanta da niyya ba sai dai ya tashi da ya ga alamun rana ba za ta yi zafi ba zuwa ɗaya goma kawai sai ce ya wuce da azumi ya ce shin malam azumin da ne ranka a haka wanda babu niyya ya yi wanda niyya kai ta ɗauke ta ya yi ko kuma ya sake rankawa na farko yana roƙo Allah ya soka fiye da kake so na kuma yana shaida muku dukkanin ku ina son ku saboda Allah na biyu kuma muna roƙo Allah ya bada tsaro a ƙasar gobe Allah a ƙasar gobe a gabacin Sokoto kenan da yankin Zamfara da yankin Kebbi da yankin Katsina da Niger da Kaduna da duk inda ke buƙatar tsaro a arewacin Najeriya da ƙasashen musulmi Allah ya bashi tsaro Allah ya dawo mana da tsaro Allah ya muna maganin waɗannan mutanen duk waɗanda adda hannu ciki Allah ya tuna musu asiri ya tsayar da su ya rabbal alamin azumin ka da kai na farko yi in ka yi yin azumi na farilla ko na ranko ka kwanda niyya ka aje abin sahur sai baka tashi sahur ba sai ka wuce da azumin ka azumi yayi ana saje a matsayin azumi na farilla ko azumi na ranko dukkanin shi ranko shi ma farilla ne yayi amma wanda ka tashi sai bayan ƙarfe goma ka ga rana ba ta yi ba na nafila ka wuce da shi don shi yana halatta aisha matsayin na nafila amma na ranko dole sai an kwanda niyya duk azumin da yake na wajibi ne wanda dole sai an yi shi mallam yubayyitu siyama min al-layli fala siyama lahu duk wanda bai kwanda niyya azumi ba babu azumin shi za ka da mutane hakan tana aukuwa wani sai ya ci duka azumin nafila ana biyar shi na farinla in sai da ka ɗauka safiya ta waye bayan sallah asuba bayan sallah azhar sai ka tuna ana biya ta azumi to wannan bai isan ma wancan in kana son ka yi na ranko to kafin alfijiri ya ke tun lokacin sahur ko tun da daddare za ka ce to gobe a zuciyarka za ka ta cewa gobe ba zan yi azumin ranko to in ka yi haka to niyyar ta yi wallahu ta'ala wannan yake shi ne yake aiki a shagon kafi ma'ana fita da mutunanka ya ce kuma shi ahalar suna ne shi ya halatta ya rinka idan ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa ko kirista ya kawo masa aikin da ya saba musulna ya yi masa in kai adda abinka in kai adda abinka ba wai ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza ba duk abin da ka gina ma kana an sa ka yi ko ka ƙi za ka in kai adda shagonka kakka yi dagon ƙasa ga wani mai shago ka sa fahimtar ka an sa ka tsaron shago fahimtar ka wanda ya sa an fahimtar ka dinga saddu zari a ka wuce amma ka adda shagon ka ko kawo kace baka yi baka da mai ji da kowa ba dole bane suka su san kowa za ka dunne wata sana'a aka kawo mai wani abu da muttafaqun alaihi ya saba ma addini ina ya cewa bai muttafaqun alaihi ya saba ma addini kana cewa baka yi to ko ka a fahimta ka ya saba ma in dai shagon ka ne to kana iya cewa baka yi kuma in baka yi kuma babu abin da yake hana babu abin da yake hana ka yi baya halatta a kawo maka aiki wanda ya saba ma addinin musulunci ka taimaka ka yi wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan mutumin da ke a caba mutumin da ke aikin kafinta mutumin da ke aiki a kafe mutumin da ke aiki dukkanin an kawo aikin da ya shahi sabon Allah baya halatta yi amma an kawo aikin da bai shahi sabon Allah ba ko wanda ya kawo shi mai sabon Allah ne ko Kirista ne ko ɗan Shi'a ne ko Bayahude ne ko ahalus suna ne kowa in ya kawo maka aiki ne da gobe tela kake ka dinka mai tufafi mai photocopy kake ka mai photocopy hand out mai kaza kake kai mai wannan duk halas sai kai mai ko ɗan Shi'a ne ko ahalus suna ne ko Kirista ne in ya kawo maka aikin da yake akwai sabon Allah ciki ba ya halatta kai domin ba a taimake a akan sabon Allah da abubuwan zunubi ana taimake kenya ne akan abubuwan nagarta da jin tsoron Allah wallahu ta'ala ala wannan yake Allah ya taimaka hakan wannan tambaya kasuwanci yake yi yana to yana provision su kuma yana zuwa kayan provision su su a Kano yace kuma akwai abokinsa da suke irin wannan sana'a nan su kuɗi yake zuwa ban kuɗi shi ma ya masa ya so masa kaya a Kano yace akwai abin suke so a Kano akan dubu goma sai ta shi a sokoto dubu goma sha ɗaya ko sha biyu yace wata rana ya ce saye mafi yawan wurare a kano ana ci kan dubu goma amma shi sai aka fi san masa a wani shago dubu tara da ɗari biyar sai ce tuni hukuncin wannan ɗari biyar ta halatta garan ko tana cikin riba ya ce wallahi zai canje ci riba dukiya ta ce ta yi saye in dukiyar ka ce ka ta yi saye ana sai suwa dubu goma aka sama dubu tara nan sa kudi ana sai suwa dubu sha ɗaya ka zo ka sai da abinka dubu sha ɗaya ya halasta riba ce ka je ka samu sauki dukiyar ka ce kai ka je saye ko dubu biyar ka sau abu yana halatta ka sai dubu shida ko dubu bakwai ko dubu goma ka sai shi yana halatta ka sai suwa dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu riba ba ta da ba ƙayyade ta ba ko yawan riba ya halatta a ci to amma in dukiyar ɗan uwanka ce ya baka shi dubu goma aka sau mai kano da ya aike ka sako sai ka samo dubu tara da ɗari biyar to ɗari biyar ɗin tashi ki, in ka dawo za ka gaya mai cewa ga abin da aka samo mun sha faɗin hadisan abu da a nan cewa annabi ya aika da dinari ɗaya ya so mai ragun layya ya je ya samu ragun layya ya samu ya dawo mai da dinari mai ko dirhami ya dawo mai da dirhami ne da kuma da kuma da kuma ragon layya watan ya sawo shi ya sai suwa ninkin haka nan kuma ya koma ya sau wani rago don haka in dukiyarka ce yana halatta in kuma aikinka aka yi da ya dawo sai kawo ma annabi sallama uh, ragon da kuma kudin duka kuma annabi sallama ya karba kuma annabi ya mai addu'a to annabi ya karba yana nuna cewa wannan dukiyar ta wanda adda dukiya ce don haka in wani ya aike ka ana sai da abu dubu goma kai aka raga ma aka sai suwa dubu tara da ɗari biyar za ka kawo mai ka ce saboda fuska ta ni aka ban ma dubu tara da ɗari biyar in ya ce ɗauki ɗari biyar ka ɗauka ka ci halal in ba ya raga ba to ya san dai kai ka kyauta mai ya san ka yi wa'anda ka aiki samu mai arha to wa iyakar take na amma baya halarta ka riƙe wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk